yau talata sha uku ga watan jimadar thani hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da uku ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alfarko bayan alfirak وبيان الفرقة الناجية منهم أقائد الفرقة الإسلامية وآراء كبار أعلامها نا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الله مدوكين سركي mai sakayya da alkhairi in ba من ba mun shiga ƙungiya na biyu daga cikin ƙungiyoyin hawarici, wanda malam yake bayyana mana su da manufofinsu fatoyinsu da ra'ayoyinsu da yanda suke da kuma inda suka sha bamban da ƙungiyoyin da aka yi bayaninsu a baya wannan ƙungiya sunansu al'azari katu inda mala ya ce thummal azarika ba'ad istima'iha alal bid'il lati hakainaha kun ga wajen su al azarika bayan haɗuwan da suke a kan bidiyo inda muka riga muka ba da labarinsu a baya wanda suke a kai na kaza da kaza da sauransu duk mun yi su a karatun da ya gabata baya unafi bin al'azarak sai suka yi manafi ɗan azarak mubaya'a sammuhu amiral mu'minin sai suka kira shi cewa shi ne amirul mu'minin ɗinsu tare da a wannan lokacin akwai amirul mu'minin wanda yake gudanar da musulmi dama haka da biyan khawarij yake suna tafe a kan tsari kwaya ɗaya suna samun saɓani sai su balle sai su ce kai ne shugabanmu kai wani cigaba gaba da jagorancinmu ba za mu ji maganin kowa ba sai kai wannan take-take ne irin na wanzan ma ilaihim hawarij amman sai aka samu jawan amman sun je sun haɗe da su wal yamama da khawarij na yamama su ma suka je suka haɗe da su wasaru aktar min 20 alafan lokacin sai ya zama sun fi mutum dubu ishirin taunu alal ahwas sai suka mamaye garin ahwas wa mawara aha da garuruwan da ke bayanta kap min ardi paris na ƙasan farisa wa karman da ɓangaren karman wajabau harajiha sai zama su ake ba harajin wannan yankin baki ɗaya ba wai gwamnatin musulunci ta haƙiƙa ba mala ya ce wa amilul basara yau idin kantoman da ke kula da basara a wancan lokaci wanda yankin shi ne suka yanke sunan shi abdullahi bin al-haris al-khuzai abdullahi dan haris al-khuzai min qabila abdullahi bin zubair shi khalifa ne da ke jagoranci a ƙarƙashin khalifancin abdullahi ɗan zubairu wanda shi abdullahi ɗan zubair kamar yadda muka ji hajjaji bin yusuf sakafi shi ya je kashe shi fa akhraja abdullah ibn al-harith sai shi Abdullahi dan harith shugaban kokan toman basara sai fito da jaishan rundunoni ya tura sa ƙarƙashin jagorancin muslim bin abs bin kurai bin habib bin abdushams lihara bil saboda zai su yaƙi waɗancan hawarijawa al'azarika da talal ne sai waɗannan rundunoni guda biyu na hawarij da waɗannan rundunoni a ƙarƙashin jagorancin muslim ɗan abs sai suka yi faɗa bidaulabil ahawas a wannan kwari a wannan fadama bayan garin ahawas don suka fito suka kwamtsa mafaɗa mai girman gaske a wannan yaƙi faƙutila muslim bin abs a kashe kwamandan yaƙin muslim ɗan abs wa aktharu ashabahu da mafi yawancin sojojin da ya zo da su kinan yaƙin khawarij ne suka yi nasara fakharaja ila harbihim min albasara sai aka ƙara naɗa wani sabon kwamanda ya ɗibi runduna ya tafi yaƙansu daga cikin basara mai suna umar bin ubaidillah bin ma'amar at-tamimi fi alfai farisin shi an ɗora mai sojoji dubu biyu ne da su ya fita yakin fahazima humul a zarika da suka je sai a zarika suka gaza su gabaɗe suka watsa su fakharaja ilaihim haritha bin badarin al'gudani, gudani sai ya ƙara da sabon komanda mai suna harisa ɗan badar al'gudani gudani fi thalathata alafin min jundil basara ya ƙara ɗibo runduna daga basara mutum dubu uku fahazimahumul azarika haka khawarija al-azarika suka ƙara wargaza wannan sabuwar runduna da ke ɗauke da mayaƙa dubu uku fakataba abdullahi bin zubair sai abdullahi ɗan zubair khalifa sai ya rubuta takarda ya aika minal min makkata daga makka ya aika ila muhallabun abi safara zuwa ga muhallab ɗan Abisafara, safara izin bi khurasan lokacin yana iran ta yanzu farisa yanki ne mai faɗi amma asalin garin iran shi suke ce ma abin na khorasan, lokacin yana khorasan ya amurhu bi harbil azarika cewa shirya je yaƙi azarika wa wallahu zalika ya naɗa shi wannan aiki na dindindin zai wanda bayan da yi nasara ya wartake su har ma wannan yankin gaba ɗaya ana cewa ya zama gari ne na muhallab mun gano wannan da ke ko haka khurasan ta kasance ana kiranta gaba ɗaya ko basratul muhallab basratul muhallab saboda shi ya kore waɗannan khawarija ke da faraj al muhallab ila al basra to sai muhallab ya dawo basara saboda yanzu an naɗa shi ne shugabanta shi ne kan kantomanta baki ɗaya wanta haba min jundiha ya zazzaɓo ƙwararru daga cikin sojojin da ke basara a wancan lokaci asharata alaf ya ɗibo mutum dubu goma Wanzan ilaihi qaumahu min al-azd sai ya haɗa su da rundunan mutanen shi na ƙabilan azd fassara fi ishirina alfan sai fito da runduna dubu ishirin. wa kharaja wa qatala al ya ɗebo wannan runduna ya tinkari a zarika ya je fara faɗa da su hum ala daulabil ahwas ya rusa su a wannan fagen fama ilal ahawas suka koma can garin ahawas suka tare a can wa mata nafi ibn al-azraq amirin su su khawarij mai suna nafi dan azraq ya mutu fi tilkal hazima a wannan wargaza su da muhallab ya yi. bayan da kashe shi sai zama ba su da wani shugaba mai fada ji, amma nan take wa baya atil azarika ba'adahu ubaidillah ibn ma'mun at-tamimi sai su khawarij na azarika sai suka yi ma ubaidillah dan ma'mun at-tamimi mubaya'a a matsayin sabon shugabansu wa qatalahumul muhallab nan ma muhallab bai bar su ba sai da ya ƙara su ba a da zalika bil ahawas a wannan gari na ahawas faƙatala ubaidillah ibn ma'amun fi tilkal waqi'a a wannan karawan da aka yi ne aka kashe wannan sarki nasu ubaidillah ɗin ma'amun waƙatala aidan akhuhu uthman ibn ma'amun aka kashe ɗan uwan shi usman ɗan ma'amun ma'a thalatha min ashaddil azarika kuma ya kashe manya-manyan kwamandoji fitattu ƙwararru 'yan bala'insu mutum 300 wani hazamal baƙuna minhum ila aidaj daga nan ne sai suka gudu waɗanda suka yi saura zuwa garin aidaj wa baya o ƙatari bunu fuja'a sai suka yi maƙatari ɗan fuja'a mu baya a matsayin shi ne shugabansu a bunu ama kenan mun gano wannan da kyau ko shi ɗaya daga cikin bani harqus bunu mazin bunu malik bunu amr bunu tamim ne kuma shi wannan ya bayyana shi ma ya yaƙi a wannan zamani na khalifancin abdullahi ɗan zubair mun gano wannan da kyau ko kuma sai da ya rayu bayan mu bayan da aka yi mai wajen shekara ashirin Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace sai ce wasan muhu amiral mu'minin kuma suka rika kiran shi da cewa amirul mu'minin wa qatalahum muhallab ba'da zalika huruban akai ta yaƙe yaƙe tsakaninsu da muhallab yaƙin ya zama sijalan yau ya nasara gobe si nasara yau ya nasara gobe si nasara mun gano wannan nake ko sijalan haka yaƙin ya zama ibon guga ja'inja ja wan hazamatil azarika fi akhiriha amma ƙarshe dai azarika sai aka rusa yaƙin su suka gudu ila sabur min arni faris suka tabi garin sabur da ke ƙasan farisa waje aluha dara hijaratihim sai suka mai da wannan gari shine gidan hijiransu wata batal muhallab wa banuhu wa atba'uhum ala qitalihim to kawai sai ya zama shi muhallab da 'ya'yan shi da mabiyan shi kawai mafi mahimmancin aikin da suke yi shine yaƙon waɗancan a zare kaɗin mun gano wannan da kyau ku ya zauna tis'a ta sana shekara goma sha tara banda yi wa abin da yake ba'adu hafi ayyami abdullahi bin zubair wasu daga cikin yaƙin da ya yi ya yi a ƙarƙashin khalifancin abdullahi ɗan zubairu wa baƙi hafi zaman khilafata abdulmalik bin marwan sauran kuma ya yi su ne a zamanin khalifancin abdulmalik ɗan marwan wa wilayata hajjaj alal iraq da lokacin da hajjaj yake hakimi na ƙasan iraki wa ƙarrarar hajjajil muhallab ala harbil al'azarika sai shi hajjaj ya tabbatar da muhallab cewa ya ci gaba da jagorantar rundunoni na yakan waɗancan al'azarika ɗin. fadamatul harbu fi tilka sinin bainal muhallab wa bainal azarika karran wa farran yaƙi ya turnike cikin waɗannan shekaru ciyo a kora azarika gobe su koro har na tsawon shekara goma sha tara. fima baina faris wal ahwas yakin ana ta kwafsa shi ne tsakanin Paris da Ahawas. Ila an waƙal khilaf bainal azarika, ana nan sai saɓani ya faɗa cikin rundunar azarika, wa faraka Abdurrabbihil Kabir, sai Abdurrabbihil Kabir sai ya tawaye. Mun gano wannan da ke ko? Katariyan wasara ila wadin biji Rafat al-Karmi fi sabata alafi rajulin ya kwashi jama'an shi ya tafi wani waje da ake ce mashi jirafatul karmain ya kwashi mutum dubu bakwai su suke tare da shi a wancan lokaci ya je garin shi aka yi sabon a ya zama ɗan tawaye ga kwamandan azarika na asali wa faraqahu abdurrabbihi sagir fi arba'atil alaf shi kuma abdurrabbihi sagir shi kuma ya ja nashi rundunar ya saba ma abdurrabbihi kabir shi kuma ya tafi da rundunar mutum dubu hudu wasara ila nahiyatin ukhra min karman shi ma ya tafi daga garin karman wabaƙiya ƙaddare fi bida ta ashar da alf shi ƙaddare wancan kwamanda babban a zarika shi kuma sai ya rike sojoji dubu goma sha wani abu bi ardi faris ya zauna asalin garinsa a faris wa qatalahu muhallab biha sai muhallab yazo ya yake shi a wannan gari wa hazimahu ya watsa gayyen shi ila ardi karman ya tafi garin karman wata bi'ahu ya bi shi wa qatalahu ya yake shi bi ardi karman garin karman din wa hazimahu ya rusa shi a wannan gari ila rai ya tafi garin rayu summa qatala abdurrabbihil kabir sannan ya yaki abdurrabbihil kabir fa qatalahu ya kashe shi wa ba asa bibnihi yazid bin muhallab ya ɗibo su runduna ya naɗa ɗan shi yazid a matsayin komanda ila abdurrabbihi sagir ya tafi wajen abdurrabbi fa'ata alaihi wa ala ashabihi ya je same shi da waɗanda yake tare da su ya yaƙe su a can wa ba asa hajjaj sufiyan bin abrad alkalbi fi jeshin kathib sai hajjaj ya ƙara turo ta ƙatuwar runduna a ƙarƙashin jagorancin sufiyan ɗan abrad alkalibi ila qatari zuwa qatari ba'a anin haza min rai bayan da ya je tattare sansanin shi a rai ila tabristan aka yaƙe sai tafi tabristan faqataluhu biha a can yi yaƙe shi a can yi fata-fata shi wa an fazu bi ra'asihi ila al-hajjaj suka yanko kanshi suka aiko ma hajjaj da kan wa kana ubaidatu bin halal a yashkare kada faraka katariyan sai aka samu wani daga cikin su waɗannan khawarij mai suna ta ɗan hilal al yashkari sai ma ta waye wan haza ila qumis sai ya tafi garin qumis ya nashi sansanin a can fata bi ahu sufyan bin abrad shi ma sufyan dan abrad bai bi shi bai tsaya ba wa hasarahu fi hisna ya je tsare shi a garin komis din ila an qatalahu ya kashe shi wa qatala atba'ahu ya kashe mabiyan shi baki daya wa tahhara Allahu bidhalika al-ard min al-azra min al-azariqa wannan shine abin da Allah madaukin sarki yayi na tsarkake ƙasa daga fitinan azarika walhamdulillahi ala zalik abin da malai ya faɗi kenan amma akalla ba ka sarrafa shekara nawa ka yana fafatawa ba ka san farkon abu ba A yi kasan, farko abu baka san ƙarshen inda zai tsaya ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin kun ji runduna na biyu ko yanzu kamata ku kiyaye wannan ku san waɗannan abubuwan duka ku tsare su tsarewa na gaske ana fara abu kun san inda abu ya samu gaba sannan kai yanzu kana da runduna da aka taro sojoji da su yi maka yaƙi dubu ashirin ka tunkari mutane ba ka da su haƙuri za ka yi kawai a ce a zauna lafiya a ko'ina in haka liyan da aka dinga yaƙin nan sun bari ne wai ai malam yaƙi shi ko ba ka cewa wai wanda kake yaƙa waye da abin da kake yaƙan shi a kai ba kyau ne sai ka iya gamsar da shi to sannan kuma ta yaya za ka gamsar da shi ka fara faɗa da shi da abin da za ka faɗa ya riga kulla zuciyar shi bai saware ka ba shi sa maganin kar'ayi tun warkar a fara Allah maɗaukin sarki ya shiryar da kun je khawarij kenan mala yace zikirun najadat minhum to akwai najadat daga cikin khawarij suke haula atba'un najada bin amir al-hanafi su waɗannan mabiyan kun gano wannan da kyau ku ah, najada dan amir al-hanafi sunan shi obaid bin hilal a ba shi ne cikakken sunan shi na jira bin amir alhanafi istaula ala yamama wal bahrain shi ya mamaye yamama da kuma bahrain duk inda khawarij yake sai kaga akwai a da yawa a wajen ku gano wannan da ke ko bahrain yanzu ba kasan su bane dama ke zagin sabai da cin mutuncin su da ya masu batanci iri-iri Allah shi kyauta wa kana sabau fi riyasatihi dalilin da yasa ya samu shugabanci mun gano wannan kyau ko eh fi riyasatihi wa wa zu'umatihi da kuma zama jagoran da ya zama za'imul qaum anna nafi ibn al-azraq nafi dan azraq ne lamma azhara al-bara'a min al-qa'ada yayin da ya bayyana shi bai tare da ka'ada su ya ka'ada eh eh yawwa sun yadda da su amma ba su fita sun same su ba a su ne muka ambata ba ba za ka ƙara jin kuma an maka wancan sharhin ba ku gano wannan min alƙada anhu wanda suka zauna ba su bi shi ba tare da cewa ra'ayinsa ɗaya ba da an kano ala ra'ayi bayan suna da fiye a bisa ra'ayi ɗaya sai yin duk wanda bai taso ya bar inda yake ya je ya haɗu da su an ta fitina ba to wannan shi ma kafiri ne wasammahum na ya kira su da cewa su mushrikai ne Wasu wastahalla qatl atfal mukhalifihi kuma ya halattar da kashe ‘ya'yan waɗanda suka saba ma ra'ayin shi, wani sa'ihim da matansu, wa farakahu abu fudaik, sai aka samu abu fudaik ya ce bai yadda da wannan ba, wa tsiyatul hanafi da shi da atiyatul hanafi wa rashid Tattawil da rashid at wa Miklas da Miklas wa ayyub azraq da ayyub azraq wa jama'atin min atba'ihim da jama'a da yawa da suka mara masa baya suka ce ba su yadda da ra'ayin azarika ba wa zahabu ila yamama sai kwashe jikin su koma yamama fastaqbalahum najad najada bin amir sai na dan amir ya je same su fi jundun minal al yana ɗauke da runduna babba na khawarijawa yuriduna al-luhuq bi na nafi'in yana son ya je haɗa karfi da rundunan shi nafi'o din fa akhbaruhu bi ahdas nafi' sai suka bashi labari matsalolin nafi' wa rudduhum ilal yamama sai mai da rundunan shi ya haɗi da mutanen yamama wa baya obiha najada bunu amir to cin da shi zo da runduna mai karfi to sai aka yi mai mubaya'a shi yasa wannan kungiyan sai ake karanta da najada wa akfaru man qala bi al qa'ada minhu sai suka ce duk wanda ya kafirta ka'ada har ya halattar da jinin su da kaza shi ma ya zama kafiri shi za matsalan khawarij ko da ƙarshe za su koma suna yakan junansu ne shine kawai karshen khawarij an hijrat ilaihim wadu wanda bai hijira ya ji wajensu ba to ga hukuncin shi wa akfaru man qala bi imamati nafi'in kuma suka kafirta duk wanda ya yadda ta khalifancin nafi'u dan azraq kun gano wannan da kyau ko shugaban azarika na farko suka kafirta duk wanda ya yadda da shi dan shi najada dama ya tashi zai tafi wajen shi ne mai mubaya'a waɗannan suka ga mai illolin da <coughs> da taurin kan da yake da shi to shine kawai sai ya ci burki a wajen sai zama kwamandan gaba ɗaya sai fitar da waɗancan kafirai ne kaga yanzu akwai yaƙi tsakaninsu kenan wa qamu ala imamatin najada ila an ikhtalafu alaihi suka tsaya akan haka har zuwa sanda suka yi saɓani su ma kan shi jama'a duk gayyen da aka gina ta a banza ta dinga samun haka kenan fi umurin naqamuha minhu saboda wasu al'amuran da suka yi zargi a kan shi falamma ikhtalafu alaihi sara thalatha firaka lokacin da suka yi wannan saɓani sai suka rikide suka zama ƙungiyoyi guda uku talatata firak suka zama ƙungiyoyi daban-daban mabambanta har ƙungiyoyi guda uku firqatun ƙungiya na farko sarat ma'atiyya bin al-aswad al-hanafi sai suka yi mashi tawaye suka zama sun naɗa kwamandansu mai suna atiyya ɗan aswad al-hanafi Kun gano wannan da kyau ko al-maqarizi kun gano wannan shine al-maqarizi Tafiya bin al-Aswad din nan ba'athahu najada ila Sijistan a da na hannun daman shi ne har ya aike shi Sijistan fa azhara madhhabahu bi Marwa ya bayyana mazabin shi a Marwa fa urifat ashabuhu bil atawiyya sai aka fi sanin shi da cewa atawiyya saboda shi sunan shi atiyya ne mun gano wannan da kyau ku wa zakara maqalatihim an ambaci irin ra'ayoyinsu wanda al-Imam al-Ash'ari ya ambaci cewa su ne masu kaza su ne masu kaza su ne masu kaza ina fatan mun gano wannan da kyau duk wasu ra'ayoyi da fatoyi na nafi ya saba musu shi ma yana tare da najada to amma da suka samu matsala da najada shi ma kawai sai ya barke garin shi kawai tunda dama harkan na kowa ya ja ni wata bi'ahum khawarij sijistan duk khawarijawan sijistan sai suka mara mai baya walihada ƙilal li khawarijin sijistan wannan ne dalilin da yasa ake kiran khawarijawan sijistan fi zalikal wakat a wannan lokaci da cewa atawiyya saboda suna bin atiyya ne ko an aswad alhanafi ƙungiya na biyu wa firƙatun sarad ma abi fudaik su waɗannan sun mara ma abu fudaik bayani mun gano wannan da kyau ku su kuma na ce masu alfadakiya kuna fahimtar wannan da kyau ku kawar jawon fadakiya ashabu abi fudaik Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to su waɗannan sarin ma abi fudaik harban ala najada sai suka haɗa runduna za su yaƙi ogan nasu shi najadatu wa humul ladina qatalu najada sune wanda suka fito fili suka yaki da ogansu najada kuna fahimtar wannan da kyau ko amma za ku yi mamaki duk ana haɗe su cikin wa cikin najada ne saboda saɓanin da suka samu saɓani ne wanda duk suna tare akan wasu ra'ayoyi za ke naɗa su ake haɗe soji ɗaya wajen bayani amma ba su da alaƙa kwata-kwata sai dai kawai alaƙar rundunar farko da wasu ra'ayoyi da ba su bari ba wanda waɗancan su ma suke a kan shi a tare wa firƙatun azaru najada fi yi wa ƙamu ala imamati su ɗaya rundunan kawai sai suka ba najada uzuri a kan abubuwa da ya kirkiro ya kawo kuma suka yadda da cewa shi imami ne amma ba su yadda da waɗancan abubuwan ba amma sun yadda da imamancin shi sun zauna tare da shi ba su yi mai tawaye ba to shi ne ce kaga sun kasu gida bambanta mala ya ce wallazi na ƙamahu ala najada a ashiya mabiyan shi waɗanda suka yi musun abubuwan da yake a kai suka naƙamta shi cewa ga laifuffukan da ya wanda ya halattar masu mai tawaye to ga abubuwan da suke zargin shi da shi minha annahu ba asa shan min gazwil bard cewa ya tura rundunoni dangane a gazwatu bard وجيشا في غزوة البحر ففضل الذي بعثه في البر في البر على الذي بعثه في البحر في الرزق والعطايا kun gano wannan da kyau ko ina gaya muku matsalan khawarij ko matsala ne na kuɗi duk wanda bai fahimci wannan ba ko zai sani rundunoni ne guda biyu ya tura je su yaƙi makiya rundunan farko ya tura su je su yaƙi bard gari ne gazwal bard sunan yaƙin kenan kama ce badar badar ai waje ne sai a ce gazwatu badar su kuma ɗaya bahar gazwal badar ai albahar ya tura je su yaƙi waɗannan to waɗannan da za su tafi sai ba su kuɗi da kaya mai yawa su kuma waɗannan da za su tafi kuɗin da ya ba waɗancan ba shi ya ba waɗannan ba shine dalilin saɓanin da wannan rarrabuwan da wannan yaƙe-yaƙen a tsakaninsu harka ce ta kuɗi ina fatan mun gano wannan da kyau shine sai yake cewa ba athahum fil bahr fi rizqi wajen kuɗin da ya kasa ya ba su wal ataya da kyaututtuka na allowance da aka ba sojojin to na waɗancan ya fi na waɗannan to wannan shi ya haifar da fitina shi yasa jama'a a addinin musulunci ko harkan a bani kuɗi ko a ba wani kuɗi ko me ake samu ko me ake kaza jama'a ahlus sunna ba sa wannan ba taba jin wannan a duniya ba sai a bakin khawarij su suka fara zagin manzan Allah kan wannan kuma wannan haka suke tafi a kan shi har yanzu har gobe har jibi kuma wannan shine abin da ke fara bayyana ra'ayinsa a duniya jama'a rikicin kuɗi ina fatan mun gane wannan da kyau yanzu ga wannan shi ne bala'in farko da ya fara raba su sai ganin su ba su yadda da wancan tsarin da aka zo masu da shi an raba kuɗi an ba wani kuɗi an ba su kuɗi ɗan kaɗan su kuma waɗancan an ba su kuɗi mai yawa saboda haka kawai ina kawai a fasa kowa ya rasa ina fata mun gano wannan da kyau to shine sai suka tada tawaye cewa su shiga gashi gashi da haka sai suka samu matsala wani yana daga abin da ya taimaka waɗancan rundunoni wanda suke yaƙansa suka iya nasara kan suka karya su shin da wannan sarrabu wannan sarrafa yakin zai masa sauki Allah ya tsare mana imaninmu fasbanaka Allahumma bihamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum